godiya wacce ba ta da adadi da tabbata ga mahalicci wannan fuska da take cike da annuri da kyalkyali da shi na kasance akan wani wato komi da irin kawatan gariri da ni ta dabdala da ni idebe da kamar zai kai wata gaba wacce ina ganin cewar ba ni da wata mafita Allah cikin ikonsa sai Allah ya taimake ni da wani jirgi wanda shi ne jirgin da idace da fito wanda zan tsaya da ka <laughs> na jingina in nan kike leƙawa na jingina ban gane eh. shi ne sa'ana shi ne ni ba kai tsoke tsokai da kai ba mai haka rijiya ne ko mai san masa a'a kin da yarinya fa ba ta adin take ba ba a sanin miji to sai a ta kai an ci mutunci na bar gidan ya zo ya cika mu ah, ah, ah. an nuna min karshe na bar gidan baba miguel miguel miguel miguel ayo baba wannan gurin na wannan gurin ina magana lare baba baba wannan gurin to lare sai na dawo dawo dawo kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai har kuma ka zo ka zo ka kare kare ka bata mana yarinya ga da garin gurin wallahi tuntun mutum mu dai mu nan da ke tsaya kusa da kuma wasu ba a rike da da nan lafiya kan ma ya tuka shinta kin yi gudun gulbi ya cinye kar ma ya tuka shinta bakin gatsar kogi ka ji tafi da mutum manya eh nan da ke nan da ke jiyo nan jiyo nan da ke jiyo jiyo nan cha cha cha ki tsaya ki kwantar da hankalinki tabbata kudin da ake son ki fannan kika akwai kudade da na ware su kwanan nan zan maka zan jika ka wallahi Allah zan jika ka kwanan nan ai na sani Allah mm, kar ka komai sha sha sha ana son a yi a taimaki ki da ba komai alhaji shikenan zan koma daga gani eh shikenan in ke maka wani abu wanda ba daidai ba kai min magana zan yi kararrawa kai min inkiya ka buga min kyaurara zan yi kararrawa wancan ko karka yadda idan ga shi wancan ko inda inda ya saki zuwa eh. akwai hadari irin wannan masu bangama ga bangama rigunan rigunan irin su ne sai kun zo sun shiga cikin ku sai kun tada sallah ku ji dam eh. arsa arsa me faru ka tsora ta ne. A'udhu billahi. Wa'annan irin wa'annan fa. K'a Kaga kwanakin sai da muka yi artabu da su. A'udhu billahi. Hanan nan muka yi artabu da irin. kuwa. Alhaji. Ai sai da addu'a. Zan shiga ciki duk abin da yake ciki. Wallahi kika yi da kika masa ba daidai sai sun ciki. Ai ka shiga ciki inda bashi ma dauki. Madalla. In kana da bukata dau bashi. Madalla. Ah ba ta gane. Na fa ga yanzu ba fa na san ye mm. to ni kuma na ga miki na da na faɗa na ƙara da ihu ina son ki to ayi mu kuma na na kan baka na bazan rabu da ki me raba ni da ke sai dai mutuwa dan ko rigima sai an yi da gaske yaya kika gani kwaliyar nan da da shuɗe riga dan sa wallahi nace bari safara na san ki da safarin hijabi wannan an ko muka yi an ko <laughs> wai kuna ta ina ne ga muna alhaji ai kuna nan ranka ku dalla kuma kuna ranka rade ai ga muna to to wa'annan du yara na shekaran jiya na raba musu akuyoyi shekaran jiya an yi kuma jatuman mu ma sai da ya bibbi su kware ku tura manzan yawo jatuman ta alƙawarin haƙorin maka jin satin duniya sai na auna wa kowane kwanan gyaɗa daidai kwanan gyaɗa daidai banda niƙaƙƙiyar kuɓe ba